a to ai ka san maganganu ne ni da yan majalisa na suna nan muna tare da su kuma muna zaman lafiya amma ni na fita waje sai rinka jin ana cewa shi har za tsige ni za a yi kaza duk ina ji to amma alhamdulillah muna zaman lafiya mun fahimci juna ba wani abu mu mukaddashin gwamnan jihar Taraba kenan Alhaji Garba Umar ke fa bayyana dangantakar da ke akwai a sa da yan majalisa dokokin jihar to sai dai kuma a fili yake cewa yan majalisa dukkan jihar Taraba yanzu suke juya kalar gwamnatin jihar da ta kai cewa suna ba da umarnin tube duk wanda baya ɗasawa da su kamar yadda suka ba da umarnin a cire shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin jihar ahmad yusuf gamaliya batun da shugaban kwamitin yada labarai na Majalisa dokokin jihar taraban honorable daniel ishaya gani ke tabbatarwa a to majalisa kan idan bata gamsu da aikin mutum ba kasan za ta ba da shawara kuma from abin da ake fada cewa ba mu muke telegadin din shi ba shi ya kawo ahmed isu dan baba ya kawo ahmed isu ya ba shi chairman na investment shi kuma ya zo ya cire shi a investment ya ba shi chief of staff to kila chief of staff ya ga bai managing administration din shi da kyau shi ya sa kuma wayannan membobi wayannan especially na jalingo din nan ba su gamsu da zaman amiri su kusa da shi makaddashin gwamnan ba shi yasa suka ba da shawara sai dai a tsige shi tafiyan wannan kenan nan gaba ko za ke juya akalar wannan gwamnati a ah, to ai shi ai shi ma eh, alhaji garba din ai majalisa ne sanadiyan majalisa ne yasa ya zo ya zama deputy governor sanadiyan majalisa ne sai yasa ya zama shi eh, acting governor saboda haka yau in majalisa ta ce mishi yi kaza ko kuma juya kaza ai dole ya juya an kuma bai juya ba kai ka san majalisa tana da fawa da checkmate din shi da sa shi yi abin da ya dace da dai gamshin mutanen Taraba da kuma gwamnatin Taraba ce don haka wannan ba sabon abu bane kenan a ba sabon abu bane idan kamar shi gwamna especially shi ka san Alhaji Garba UTC ka san ba fikin ɗan siyasa ba ne an ɗauko shi ne ya ya zama mataimakin gwamna ya zama eh, acting na yanzu kaga idan an ga tafiyan bai dace ba kuma mutane na kuka da gwamnati din bisa wa'insu wayanda ya wayan wayanda suna nan suna juya gwamnati yadda suke so sun san mutum nan bai san gwamnati ba shi yasa garan majalisa su gaya mishi cewa wannan abu bai dace ba kai haka ko wani abu ya dace kai haka. To honorable idan nan gawa ko ga wani abun da bai dace ba kuma za ku iya sashi wannan abun da kuka sashi yanzu? An muka ga abun da bai dace ba muka ga mishi mu yi in bai yi ba. To ai gara shi ma mu tura shi gefe so da fita wanda zai ja ragaman zai je kurkuku ya dinga tafiya jama'a suke so mutanen Taraba suke so. Yanzu dai lokaci ne kawai ke iya tabbatar da abin da ka iya faruwa. Yana dambawar zaben shekarar dubu biyu da goma sha biyar ke kara matsowa. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka da daga Yola a Najeriya.